Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin ƙasar don ƙaddamar da wasu ayyukan raya ƙasa da gwamnatin jihar ta kammala. A ziyarar da ya fara a yau Alhamis, shugaba Buhari zai shafe kwana biyu yana ƙaddamar da wani jerin ayyuka kamar su kasuwar ƙasa da ƙasa ta Margaret Umahi, da sabon gidan gwamnati, da sabon ofishin gwamna, da jami'ar kimiyyar lafiya ta King David, da hanyar Uburo Mpo wacce aka faɗaɗa, da dai sauransu. To ko me ƙungiyar kare muradun ƙabilar Ibo ta wahane Dibo ke cewa game da wannan ziyarar Buhari? We want to give the opportunity for all Jews to remember the two things we are asking of them. One, you know, the son of the South is to produce the president of Nigeria. Kakakin kungiyar Dr. Alex Obonnia ne yake cewa muna amfani da wannan damar ne mu roƙe shi ya tuna abubuwa biyun da muke buƙatar sa yi. Ɗaya shine lokacin yankin kudu maso gabas ne ya kawo wa Najeriya shugaban ƙasa. Biyu kuma shine har yanzu Ohaneze na roƙon afuwa ga Nnamdi Kano. tare da neman sulhu don warware batun Nnamdi Kano. da sauran batutuwan da ke shafar matasan ƙasar Ibo. Mr. Kisom Iboko wani mai fashin baƙi ne kan lamuran siyasa kuma ya yi tsokaci kan muhimmancin ziyarar. The visit of Mr. President to Ebonyi State, it Ya ce ziyarar shugaban ƙasa jihar Ebonyi kyakkyawar nasara ce sosai ga gwamnan jihar Dave Umahi, kuma dole ne mu yaba wa gwamnan bisa ayyukan ci gaban da ya aiwatar. Wannan ziyarar na nuna kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin gwamnan da gwamnatin taraya, kuma ziyarar za ta ƙara buɗe wasu daman ga al'ummar jihar. Koya Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a ke ganin tasirin ziyarar Buhari jihar It will only make an impact if the president has any pronouncement that he's going to make in the interest of the Southeast in terms of infrastructural development or any other thing. Yace ziyarar za ta yi tasiri kadai idan shugaban kasa yana da wata sanarwar da zai yi da za ta amfani yankin kudu maso gabas a fannin bunƙasa ayyuka. Ko kuma wani fannin, banda wannan, cewa ya zo ne don ya ƙaddamar da ayyuka kawai ba zai yi wani tasiri ba. Yanzu wannan shine karo na uku shugaba Buhari na ziyartar jihar Ebonyi. na farko a watan Nuwamban shekarar bakwai na biyu kuma a watan Janairun shekarar 2019. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Abakaleki, Najeriya.